ki da zuwa wannan taro namu na ama award the fifth ama award kenan wannan karamin yashi a cikin garin katsina za ki iya gaya masu kallon mu sunan ki da kuma award din da aka baki to alhamdulillah ina ma Allah godiya da ganin wannan rana da farko dai sunana Halima Yusuf Atete sarauniyar Kanewot wannan award na gwarzuwar shekara wato best actress of ga to ina wa allah godiya ina wa masoya na godiya kayan ki sun yi kyau sosai kuma you look awesome you look like irin take away irin haka din da kina ga kina ta blushing did you expect this award or you didn't hmm, ai kwata kwata ban taba expecting wannan award a rayuwata ba ban ma taba ma tsammani ba kawai na shigo ne saboda ana yi dole ka shigo kuma saboda sunan kana cikin nominis amma ban taba expecting ni za ba wannan award ba sai na ga an kira tsurara gaskiya ba karamin farin ciki ne ba da ganin ni aka kira a matsayin gwarzon wannan shekaran wato best actress of the year 2018 muna miki murna sosai wa zaki dedicating wannan award din mawa to wannan award din kamar yadda na faɗa na sadaukar wa mai gidana wato abubakar as mai kwai Abubakar Yes kana jin mu an sadakar ma da wannan award mun gode sosai Allah ya saka da alkhairi mun gode and congratulations once again thank you very much thank you so much TV